A shirinmu na harshe da karin magana a wannan mako za mu yi duba ne akan karin magana mai korewa. Muna nan tare da Dr. Abdullahi Garba Imam na Kwalejin Aminu Kano Legal Studies da ke kanan Najeriya. A yi sauraro lafiya. Ko wani abu mutumin mai dukiya ne. To haka kuma ana cewa ban san ana hararata ba sai ido ya faru. To kin ga mutumin da ake harara. Mm. in dai wai ba ba ido ne ya faɗo ba to shi bai san ana harararsa sa ba kin ga abanza kenan yau wa harara a duhu kin ga duk abanza manufatin da <laughs> ba ganin ka aka yi har a san kayi harara din mm. to wannan kin ga shi ma korewa ne sai kuma ban damu ba wa an yi wa barawo sata mm. ya ce ban damu ba to ai ya saba kuma shi ma ai wani lokacin da ake masa sata sai ya ce wallahi ba na son irin wannan hmm. manufa ba zai ce ba ya son sata ba hmm. amma cewa ba na son irin wannan hmm. kin ga dai ya son sata kenan to anan kuma tunda ya san shi ma yana yi kin ga ba ya damu ba zai damu ba ko to sai kuma ah, ba rabo ba wai dan fari ya kone ba rabo ba wai dan fari ya kone madalla ai inda da rabo dan farin nan ba zai kone ba murfa ba zai fada wutar ba har ya kone sai ki ga inda jarabu har sai ya girma ya zama magidanci ya yi waye da sauransu to haka ma ba platani da ya haɗe kwai hmm. sai ce ba rabo ba kwai ne ya me ake an fasa shi hmm. an ciccire duk wannan kwawon hmm. kawai ba platani yana sace a baki kwan bai tauna ba sai subil murfa sai ya haɗe shi sai ce ba rabo ba aikin ah. ga anan gurin a ce ba rabo ba cikin waya fada ita wato ai a zahiri ya ji ya tauna gaskiya da tona shi ne ya san ya ci bai ce da ba ana siduri wata alawa ita su kamfo ba eh, to ai ya taba su wala ta ni ba ya ga suna ta bada kuɗi eh. ana ba su auduga ai eh, wani abu mai auduga auduga auduga shi ma sai bayar yana sawa ku baki sai ne ba ya rasa shi ne yake ce a shekaru wato har babu ma'ana su yawa to kika ana gurin ai dai kika sa a bakin ka kuma ba cikin kai shi to amma dai shi abin da yake so sai ya tauna ya mura kuɗin sa haka shi ma kwan inda a ce ya tauna aikin gabe fi morewa to shi ma ana cewa ba ba ba wannan ba ba rabo ba wai ba platani ya haɗi kwai sannan kuma ba a ce da mai cin dambu ya sha ruwa ayo haba mala ayo kinji ala cewa rakani wato misali <laughs> ban daki to mutum ba zai yake ba a inda kika ji mutum yana cewa ku bar ruwan nan to lallai ko ba ya sa ba dambun yake ci ba sannan kuma suna cewa ba kullum take juma'a ba kin ga yau juma'a to amma ba kullum ne juma'a ba domin jiya alhamis goban Allah kai mu a ah, asabar to kin ga anan gurin ba kullum ake kwana tsagada ah, ba mm. ko mm. yawwa ba waka ce nika ba haƙuri ne aikin ga adda mm. mawaƙan nika ma tun <laughs> kin ga sai ga ana yin ana yin ya sunansa ana yin me ake cewa ana yin wakar kuma ana ta ma lokacin ne suke wannan wakar na ganin miji to ai ai wakoki nau'i nau'i ake hajiya baraka idan ana so a zagi kanin miji a zage shi in ana so a zagi uwar miji a zage ta in ana so a zagi kishi a zage ta kai shi kansa mijin man ana so a ci mara mutunci in aka hawo nika yau da fatan mai sauraro ya amfana da abin da aka ji ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.